Lamarin da ya kusa rikidewa zuwa ga tarzoma ganin yadda kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Bernard Igwe ya zo da kansa tare da motoci sama da biyar ciki da motar yaƙi kirar gun truck a Turanci, yana mai cewa ba mai fita yin zanga-zanga a kan titin Abuja daga cikin dandalin Unity Fountain. Comrade Ikeguru Chukwugoze shugaban kungiyar nasu na jami'ar Nnamdi Azikwe reshen da ke fadar gwamnatin jihar Anambra wato Oka ya ce sun fito ne don miƙa kokinsu. Ga yadda yadda aka rike musu albashi tun bayan yajin aikin da suka gudanar a shekarar 2022 yana mai cewa sakonsu abu ne mai sauki gwamnati ta duba lamarinsu kuma ba tsarin demokradiyya ba ne a yi barazana da bindigogi da wukake wanda ya saba wa doka a yayin zanga-zangar lumana da ƙungiyoyin suka shirya ba a bar yankin arewa maso gabas a baya ba inda wakilai daga jami'o'in gwamnatin tarayya na jihar gombe bauchi da ma adamawa suka hallara suna mai cewa kamata ya yi gwamnati ta saurari koke koke-kokensu. Suna na Muktar Abubakar, chairman na Nasu Federal University Kashere Branch Gombe State. To wani abun da muke yi kowa ya sani cewa muna nema ne jami'an Najeriya su yi aiki. Su ma jami'an tsaron za su yi gane cewa in ba su bari aka yi wannan abu muka samu nasara ba, ƴan su ba za su shiga jami'o'in gwamnati ba. Suna na Comrade Mohammed Abdullahi daga Modowa Aduma University Yola. Gaskiya mun zo ne mu goya ma manyan mu baya. Last protest da damu ma gwamnati kenan. In Allah ya da in dai har ba su biya mana hakokin mu ba, to insha Allah da mu granting universities ne. Kuma this time around ba maganan wasa ba ne. ta gwamnati gaskiya ya kamata ta ji tsoron Allah union kamar guda hudu ne banda da ta ware daya ta dinga fifita daya tana barin tsoron. sunana Salihu Abdullahi daga Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi ni ne sakataren nasu ɗaya daga cikin abin da shugaban kasa ya faɗa farkon zuwansa ya ce ba za a ƙara yin yajin aiki a jami'o'i ba amma abin da ya bawa mamaki shi ne da aka tashi zuwa wannan albashin mu sai aka yi ha ba ha karami aka ɗauki manya aka biya su mu kuma aka ware mu gefe wannan abun shine bai mana daɗi ba muka fito zanga-zanga mu nuna gwamnati gwamnati bacin ranmu. Yankin Arewa maso tsakiya ma ya sami wakilci daga jihar Kogi. Sunana Muhammad Inuwa Suleiman daga Federal University Lokoja ni ne sakatari. Mun fito nan je mu zo mu karba incin mu a wajen gwamnati dan kwanaki an rike mana kuɗi na wata hudu arwa yau ba biya mu ba. Kuma mun tuntube gwamnati mun bi due process a ba mu kuɗin mu a hana mu har yanzu. Kuma muna yunwa a biya mu. A nasa bangare shugaban kungiyar Sanu Comrade Muhammad Haruna ya ce. Mun kawo takardar korafin mu ne zuwa ga gwamnatin tarayya tarayya bayan zanga-zangar lumana da muka yi a jihohin Najeriya gaba ɗaya satin da ya wuce yau kuma muka yi babbar bikin a nan Abuja inda muka gayyato dukkan membobinmu da suke wannan jami'o'i da suke Najeriya saboda rashin cika alkawari da gwamnati ta ɗauka mana na biyan mu albashinmu na watanni hudu wanda shi shugaban kasa ya ce a biya. So muka kawo wannan takarda ta korafi kuma mun nuna bakin cikinmu da kuma kukanmu ga rashin iya aiki da ita ministan kwadago ta nuna na rashin kula da ma'aikata kamar yadda ya kamata. A bisa tara kofar fita da jami'an tsaro suka yi kwamaradi ya kara da cewa wannan rashin iya aiki na jami'an tsaro musamman 'yan sanda amma ndss ai sun fahimci me muke bukata mun rubuta musu mun rubuta ma gwamnati mun ce gashi mu mun zo zanga-zangar lumana ne ba tashi hankali muke yi ba amma kin san ai an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi da suka ga ba sarki sai Allah ai mutane mu sun kutsa sun shiga kuma mun yi abin da muke bukata wannan gwamnati na demokradiya ne ba wanda isa ya dakile muryar talaka kuma duk wanda ya tsare mu a hanya mu kuma za mu sai da za mu yi da shi gwamnatin tinubu ya kamata ya san cewa kowa ya hayaka mutane suna wahala ya kamata a yi amfani da basira da ilimi a duba yadda ake share hawayen talakawa a wasu kasashen duniya sai a kawo shi nan. A land that the commissioner of police personally tried to block it. shi ma shugaban kungiyar kwadago ta nlc joe ajeru ya zo da tawagarsa jam kaɗan bayan komawa dandalin unity fountain da shugabannin kungiyoyin sanu nasu da jack suka yi bayan zuwa ma'aikatan ilimi da na kwadago inda yayi yi alawadai da matakin da jami'an 'yan sanda suka ɗauka yana mai cewa a faɗa wa kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cewa idan ya ƙara yin yunkuri makamancin wannan za su gudanar da zanga-zangar rufe ofishinsa duk ƙoƙarin ji ta ɓangaren jami'an tsaro a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura domin kuwa yayin zanga-zangar ma sai da suka yi wa 'yan jarida barazanar lalata kayan aikinsu. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.